والصلاة والسلام على أسعد نبينا محمد وعلى وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته مثل السلام عليكم الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da 18 ga watan safar shekara ta 1420 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da yammaci na biyu ga watan shida shekara ta 1900 jiya idan ba a manta ba muna cikin dai kitabu siyam babu inda zamu sake kai babu saumi wa ma nuhiya an saumihi babu saumi tatawwu'i wa ma an saumihi babu ne da yake magana dangane da azumin tatawwu'i idan an ce at-tatawwu shine fi'lu ta'a ko taqdimu ta'a aiwatar da wani aiki na da'a wannan a larabcansa kenan amma islahin malamai aikata dukkan wani aiki na da'a min ghairil wajib wanda ba wajibi ba wannan shine ake masa magana da tasawwi sawa'un sallah ce azumi ne sadaka ce dukkan wani aikin da ba na wajibi ba idan mutum na zartar da shi ana kiran kiransa tasawwi kun gane ko wa ma nuhiya anhu babin kuma zai kunshi bayani dangane da waɗansu nau'ikan tasawwi da aka hana yi da zaka zauna da na ji daɗi mutukan an gane ko an abi qatada al-ansari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su'ila an sawmi yawm arafa فقال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه رواه مسلم an karɓo hadisi daga abu da al-ansari Allah shi kare yadda a gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi an yi masa tambaya an saumi yaumi arafa dangane da azumin ranar arfa menene matsayin yin azumi ranar arfa fakala sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace yukaffiru sanata madiya wal baqiya yana kankare zunubin shekarar da ta wuce wal baqiya da wadda ta rige ba ta ta karasa ba gaba daya wannan shine azumin ranar arfa ranar arfa kuma shine tara ga watan zulhijja jajibirin babbar sallah kuma wannan bayanin falala yana tabbatuwa ne ga mutumin da bai je aikin hajji ba amma wanda ya je aikin haji falalansa ta aikin haji ta ishe shi mazaunin gida mace ko namiji shine ake bukatar yayi yunkuri ya ga cewa lallai ya yi wannan azumi a wannan rana wasu ila an saumi mai ashura an tambaye shi kuma dangane da azumi na ranar ashura ranar goma ga watan almuharram menene matsayinsa fa sai manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ce yukaffiru sanatul madiya yana kankare zunubin shekarar da ta wuce maganar yana kan kare zunubin shekarar ta wuce wannan abu ne mai sauki ka fahimta amma rigimar inda take hadisin baya yana kan kare shekarar da ta wuce da wadda za ta zo ai shekarar bata zo lantana, a ga kayan laifi ko baka yi ba ya za a kan kare shi shine abin da waɗansu malamai suka ce shekarar bata riga ta zo ba to sai waɗansu ke fassara albaqiya shekarar da ake ciki wadda ka fara ta baka je karshen ta ba domin kana yin wannan azumi ne a ranar tara ga watan zulhijja wanda shine wata na karshe a kididdigar watannin shekara kaga shekarar ka riga ka cinye ta gaba ɗaya dan kaɗan ya rage maka ma'ana ko da dai wannan wata goma sha ɗayan aka kankare maka da kwana tara zuwa yinin da kai ka kamanta kuma wai cin tsiran mata mai na manta ai kaga ka samu abin nan da yawa kwarai da gaske a ce an kankare wata sha ɗaya har da kwana tara to an kankare da yawa kenan kun fahimta da kyau waɗansu suka ce abinda ake nufi ko da ya zanto ya ana nufin shekara mai zuwa ma'anarsa shine ba wai kankare zunubin ba Allah zai datar da kai ayyukan zunubin ma ba za ka yi ballantana ka bukaci ka yi su a kankare Allah zai datar da kai ya yi maka tawfiki ya zanto kaiwa da komowar ka duk ka kan Allah ya ce annabi ya ce an gane ko amma na ranar ashura ku shekara ɗaya ke kankarewa wasu ila an saumi yaumin ithnain an tambaye shi sallallahu alaihi wasallam dangane da azumin ranar litinin fa sai ce zalika yawmun wulidtu fihi wa bu'istu fihi wa unzila alayya fihi abin da yasa nake azumin litinin zalika fihi wannan yini ne da aka haife ni cikinsa wa bu'istu fihi kuma yini ne wanda aka aiko ni manzo cikinsa wa unzila alayya fihi kuma a shi ne aka saukar mun da wahayi to da haka sai annabi ke yin sa to wannan ansa da ya bari kenan a wannan yanzu a nan gurin abin da zamu fahimta mustahabbancin azumin ranar arfa da kuma ranar ashura da kuma ranar litinin to kaga ya dace da matashiyar maganar babu saumi tatawwi waɗannan dukkaninsu nau'ika ne na azumin tatawwi wanda ba tilas bane mutum yayi amma idan yayi yana da lada mai yawa idan bai yi ba duk da baya da zunubi to amma fa yayi hasarar lada mai yawan gaske da haka bai dace ba mutum yayi sakaci da su matukar yana da daman yi a matsayin sa na mace ko namiji musulmi gane ku a wani hadisin daban ya hada litinin da alhamis a hadisi daya yi bayanin cewa abin da yasa yake azuntar litinin da alhamis na kowane mako saboda su ne ranar da ake auna ko ake bijiro da ayyukan bayi na mako yace to ina sai in ga lokacin da za a daga aiki na aleka kuma daidai lokacin kuma ina cuɗanyuwa da wata ibadar da aka sai ke yin azumin litinin da kuma alhamis sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi da makaranta cikin littafin yace rawahu muslim imamu muslim ne ya rawaito shi to azumin ranar arfa mun ce ga mai aikin ga wanda bai je aikin haji ba saboda wanda ya je aikin haji ba sai yayi ba dan ya tabbata cikin sahih bukhari ranar arafa sahabbai suke kokonto shin annabi na cikin azumi ko baya azumi kace mu mu sani ba yana cikin tsayawan arfa yana haikan dabbarsa sai aka aika masa da wani kofi da abin sha a ciki a ga in ya sha to baya azumi kenan in kuma ya ki sha alamar na azumi kenan sahabbai na jin kunya su yi masa tambaya kare ya kana azumi ko baka azumi manzon Allah kaga ai ba ladabi ce ta ka ce aika masa da abin sha mana ai an san kyauta dai an ba shi baya mai yadda ita baya illa iyaka in yana azumi ba zai sha ba in kuma yana baya yi zai za ga ya sha kansa ana aika masa da abin sha sai ya sha za ka fahimci cewa je baya yi to sai ya zanto koyi da annabi a wannan rana gaba hajjanci shine kai ma karkai azumi laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم an karɓo hadisi daga abu ayyub alansari shine khalid ibn zaid in ban manta sunan ba Allah ta kare da a gare shi yace lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya yati man sama ramadana wanda duk ya azinci ramadana thumma a sittan min shawwal sannan ya bibice shi da kwanaki shi da cikin shawwal kana ka siya mai dahari wannan hukuncin sa kamar ya azinci shekara wanda duk ya azinci ramadana ya bi shi da kwanaki da cikin watan shawwal za a ba shi sakamakon kamar ya azinci shekara gaba ɗayanta. ta a kasa malam ya sa lamba yace li annal hasanata bi ashri amsalha domin aikin lada daya za a baka sakamakon kwatankwacin sa goma ne fa ramadan bi asrati ashhur wanda ya azunci ramadan za a ba shi ladan kamar wata goma kenan domin kowane lada daya kwatankwacin sa guda goma to kaga ɗaya ɗaya har sau talatin kaga za a baka kamar wato ainihin wata kenan a wato wata goma kenan yace ramadan bi asrati ashhur wa hadhihi sitta bi shahrayn wannan azumi guda shida kuma kamar ladan wata biyu kenan sai ce thumma huwa mukhayyarun baina sawmiha fi awwalihi aw wasatihi an ba mutum zabi imma dai a zance waɗannan kwanaki shida cikin farkon watan shawwal aw wasatihi ko tsakiyarsa aw akhirihi ko karshen sa mutatabi'atan aw mufarraqatan ko yi su a jere da juna suna bin juna ko yi su a lalabe duk wanda yayi yayi an fahimta da kyau yanzu nan na nuna mana mustahabbancin yin azumi kwana shi da cikin watan shawwal ga wanda ya azumci ramadana wannan kuma shine abinda ahlul hadisi suka tafi akai akwai fatawa cikin mazhabin imam malik da suke nuna karhancin yin wannan azumi to amma abin da yasa imam malik ya bada wannan fatawa yana magana ne ga jahilai waɗanda idan ba a fayyace musu zance filla-filla ba za su iya daukan cewa kwana shidan nan ciko ne na ramadan ko rakiya ne na ramadan to kaga barna ta faru kenan amma matukar an karantar da mutane cewa shi ramadan din daban wannan shidan kuma zaman su suke daban shi ramadan wajibi ne wannan ko mustahabbi ne to magana ta riga ta kare sai a dora su kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ga haka yana daga cikin hukunce hukuncen da malamai ke sabani akai dangane da wannan mas'ala mutumin da ake bin bashi ramadan adadin waɗansu kwanaki bai yi ba cikin ramadan bayan sallah yana harin zai rama ga sitta shawwal shin ya halatta ya yi sitta shawwal daga baya zai rama wannan adadi na kwanaki ko kuma ba hali ya yi sitta shawwal har sai ya rama abin da ake bin sa na ramadan sannan daga baya ya zo ya waɗannan wato sitta shawwal din to waɗansu malaman waɗansu malaman suka ce zai iya yi ba laifi a kansa ya yi fitta shawal ɗinsa daga baya zo ya rama an gane ko waɗansu malaman suka ce a ba hali dole sai ya biya ramuwa sannan ya zo ya shawal shawwal su suka ce saboda annabi ya ce man sama ramadana wa anta ma sumta ramadana wa inna ma sumta ba ramadan ka azinci wani sashi na kwanakin ramadan tunda akwai ramuwa in ka rama to shine ka azinci ramadan kun fahimta ku to amma saboda kasancewar duk wanda ya azanci ramadana ko da akwai ramuwa a kansa an kirga shi ya azanci ramadana jinkirin ramuwa babu laifi domin aisha radiyallahu anha takan yi jinkirin ramadana da ke kanta bata rama ba har shi a bane su ba ko za mu muna zato ga aisha cewa ba ta yin dukkan wani dangin azumin nafila ba ka ko san bata samu daman yi lalle bata rama ba domin ta yi nafila kenan kafin ta yi mai ramuwa takan jinkirta ramuwar ramadan bata yi ba har sai sha'aban ya zo sannan ta yi wannan hadisi yana da cikin bukhari da haka dai su kwanaki waɗanda suke ababen kidayawa wanda za su iya shuɗewa in mutum bai ribace su babu laifi ya azance su kaga sun shawwal zai wuce da shawwal ya wuce magana ta riga ta kare ba yadda za a yi ka azance waɗansu kwanaki don su zanto su ta shawwal na'am tana iya yiwuwa wannan wannan bai ba hmm. ba wani hmm. ba ai bai yi sakaci ba ibada ce shigalta da ita da bai yi komai ba ne ba ya yayi sakaci ai malam suna cewa yanzu ka kana kiyamun lele ko ka kan kullum asuba ba hmm. ba ba kiyamun lele ba ta yi ba ko ta yi rashin samun sallan ka nasu ba wannan daban amma kiyamun lailin ka da ka kwana kana yi ta yi ko bata yi ba ne magana yanzu ka ana maganar inganci ko rashin inganci ne saboda haka idan mutum zai zo yi jinkirin ramuwa bai ba sai da ya sitta shawwal sitta shawwal ya yi ko bai ba Makana ta kare gashi Aisha tana jinkirta Ramadan har zuwa Sha'ban bata yi ba <laughs> وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفا متفق عليه واللفظ لمسلم an karbo hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace mamin min abdin yasumu yawman fi sabilillah ba wani bawa tunda yace bawa ya shafi namiji ya shafi mace dukkan wani ma'abucin hankali ko da bai kai baligi ba wannan ya shafe shi ma min abdin ba wani bawa ya sumu yawman fi sabilillah da zai azinci yini daya dan neman yarda Allah kaga ya ce azintar yini daya bai ce dole sai na farilla ba ko da na fila ne hakan ba za ta yi ba illa ba adallahu bi zalika al-yawm fa a sababin wannan yini daidin sai Allah ya nisantar da annara wuta an wajhihi gabarin fuskar sa 70 kharifan ratar tafiya shekara 70 ratan da ya kai tsawon tafiyar shekara 70 sanadiyar yin azumin yini daya wannan hadisi ko makura wajen inganci da bukhari da muslim sun rawaito lafazin nan na imamu muslim ne wannan kenan ke zabarar da mu kan azumin nafila da yawan mun kila wani tun daga ramadan bai sake yin azumin nafila ba har yanzu domin irin garabasar da ya bari ta cikin kwanaki da suka wuce da haka yana da kyau mutum ya saba wa kansa ya lizantar wa kansa dangogin azumin na nafila Allah shi mana gaman katar wa na Aisha ta radiyallahu ta'ala anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yasum hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان متفق عليه واللفظ لمسلم an karba hadisi daga Aisha Allah shi kare da gare ta tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya sumu yakan jera azumi na nafilfilai yana ta yi hatta na kula la yuftir har ma barin ka cewa ai kwata kwata ma baya shin ruwa wa yuftir wani lokacin yakan jera kwanaki kuma baya yin azumin nafila hatta na kula la yusum har mu ce ma ai baya yin azumin nafilar ba wato wannan me ke nuna wa wani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan jera kwanaki shida bakwai goma yana ta azumin nafila ba tare da ya sha ruwa tsake su ba wani lokacin kuma yayi kwanaki goma din ko sama da hakan ko kasa da hakan da kaɗan ba tare da kuma da ya yi azumi din ba wato kenan annabi yakan ribaci lokutan da ya ga yana da faraga salari yalwar lokaci karancin matsaloli sai ya azince su ayyukan da ya ga baya da faraga akwai matsatsi ko tafiye-tafiye ko yaƙe-yaƙe wani lokacin sai ya kyale su don ya shigalta da ayyukan ba tare da ya azince su ba wato duk lokacin da ya samu faraga sai ya azinci kwanaki dan jin nan gaba kila wata tafiya na iya tasowa ta hana ne yin aikin bari in rubuta wannan kwanakin wato kenan jeranta azumin nafila kwanaki ababen jerawa a haɗe da juna in ya zanto da manufar nan gaba in na samu wani lokaci ko ina tsammanin lokaci zai zo da ba zai ba dama in yi ba wannan babu laifi kamar yadda jeranta kwanaki kana ta shan ruwa ba tare da azumin nafila ba dan ga waɗansu ayyuka da ke gaban ka masu yawa zirga zirga fatauci noma ayyukan wahala amma kake jin za su yanke wani sarari zai zo ka samu kai to kai ta shan ka nan babu dafi wannan shine abin da wannan hadisi ke nunawa kun gane ko take cewa wa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam takmala siyama shahrin qattu illa ramadan ban taba gani ba annabi ya cika azumin wani wata tunda ake sai ramadan dukkan wani wata da kasan annabi zai azunce shi to zai azinci wani sashi na kwanakinsa ne amma ba dukkan watan ba wannan kuma shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata riwaya ta cikin bukhari take cewa wato yana azuntar sha'aba gashi na zai zo gaba shi wa ma ra'aituhu fi sharin akthara minhu siyaman fi sha'ban tace ban taba ganin shi ba cikin wani wata da yake yawaita nafila sama da watan sha'ban to a wata riwaya sai ta ce tare da haka baya azintar sa gaba ɗayansa a wata riwaya sai ta ce ya azinci sha'abana gaba ɗayansa galibin riwayoyi abinda suke nunawa annabi na yawaita azumin nafila cikin watan sha'aban sama da dukkan sauran watanni kun gane da kyau kuma tare da haka baya azintan sha'aban din gaba ɗayansa wannan shine abinda galibin ruwayoyi suka nuna sai wata ruwaya kuma cikin bukari sai ta zo ta ce kuma dai annabin ya azinci sha'aban kullum gaba ɗayansa to wajen wannan kullum hudun nan rigimar take sai waɗansu malamai suka ce to ai ruwayoyin da ke nuna bai azinci sha'aban ba gaba ɗaya sun fi yawa da haka lafazin kullu ɗin da ke nan gurin ba yana nufin kullu na dukkan kwanakin ba abin da yake nufi yana azumtar mafi rinjayen kwanakin tare da haka dai bai azumce shi gaba ɗaya ba ibn hajar yace wannan akwai magana daga abdullahi bin mubarak da take nuna haka yace to amma fa a larabci idan an ce kullu fa to yana nuna gaba ɗaya sai dai ɗaiɗaiku a waɗansu lokuta akan kawo kullum ba a nufin gaba ɗaya yace to ina jin abinda abdullahi bin mubarak ya dogara da shi kenan waɗansu malaman suka ce a'a yadda za mu yi mu haɗa kan wannan ruwayoyi a wata shekarar ya taba azuntar sha'aban gaba daya a waɗansu shekarun kuma da suka rage shine yakan azance mafiya yawan kwanakin ne amma bai taba azuntar sa gaba daya sai su daya da muka faɗa ka shike mun riga mun huta da wannan da wancan wanda ya fi ƙarfi kenan da farko ya fi ƙarfi akan yi amfani da kullu yanzu zaka iya zuwa ka ce zaidun qama al-laila kullahu zaidu ya sallar dare gaba ɗayansa hakan zai iya yiwa eh ba zai yiwu ba me kake nufi ya sallaci mafiya yawan dare misali idan da domin kiyamul lail lokacin ta baya fara sai bayan an yi mai isha'i yanzu ko da ba a yi isha'i ba lokacin ta bai riga shigo ba yanzu nan da muke ciki dare ne ko ba dare ba ne a ka iya cewa kullu ya zanto kana nufin me wani sashi mafi yawa kaso mafi tsoka cikin dare zaidun kama laila kullahu bi ma'ana kama akthar al-layli lakinnahu lam yuqim al-layla kullahu ko ma kama al-layla kullahu bai sallaci dare gaba ɗaya ba domin idan an ce al-layli tun daga rana ta fadi har zuwa lokacin da al-fajr zai keto ba ku mutumin da zaka ce gashi ya fara kiyamul layli tun daga faduwar rana har zuwa ketowar al-fajr to ina yayi isha'i ina yayi magariba kenan ina yayi abincin dare ina yayi huta ina yayi menene zai wahala kwarai da gaske ashe kenan kullu yana zuwa da ma'anar sashi mafi soka sashi mafi soka to amma ba a yin wannan da'awar sai yin akwai wani dalili khariji dan kada waɗansu su ribaci wannan kuma su zo su gina wani abubuwa kasan yan bid'a suka ribaci irin wannan ce kullu bid'atin dalala ya kuska ce ai ba dukkan bid'a ce bata ba mafi yawan bid'o'i amma ko ta yar bid'a kaɗan wanda ita mai kyau ce bid'a ce amma hassana to kaga wannan ba zance ne wanda za a karɓa ba domin idan kai da'awar haka sai a ce kawo dalilin ka don lokacin da Abdullahi bin Mubarak ya yi da'awar wancan yana da dalili da ya gina da shi akai amma in ba haka ba za a kyale kullu akan inda take kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar an gane ko wato dai kenan yana daga cikin azumi na nafilfili da ake kwadaitar da mu shine yawaita azumi cikin wani wata sha'aban tare da haka ba a ce ka azumce shi gaba ɗaya ba to tunda ko haka ne a ina mutanen mu suka samu azumin watan rajab wanda ake kiransa azumin tsofaffi babu shi a qur'ani babu shi a hadisi bid'o'i ne ma anzalallahu biha min sultan kuskuren da yafi girma ma shine mutum ya azunci rajab gaba daya ya kuma zo ya azunci sha'ban gaba daya ya zo ya hada da ramadan wannan kan ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba wa irin ramadan Allah manzon Allah ya azunci ramadan gaba daya haka ne sha'ban fa mafiya yawan kwanakin sa rajab fa babu hadisi da ya tabbata daga annabi cewa ya ce ma a azumci rajab rajab baya da bambanci da sauran watanni yadda sauran watanni kai azumin kwana uku ko kai litinin da alhamis ko kai karshen wata haka rajab ma bai sha bamban da sauran watanni ba irin abin da kake cikin sauran waɗansu watanni shine kuma zaka iya a rajab amma ka bambance shi daban da sunan azumin tsofaffi dama ku kyale maganar wai azumin tsofaffi shi wannan babu shi a kowane littafi a duniya a kasar hausa ne kawai ake faɗa domin in za mu fassara shi da larabci sai mu ce me siyamul kibar ko siyamul shuyukh ba wani babi cikin fikihu ko wani hadisi da ya nuna haka an gane ko da haka wannan bai abin nan baya cikin tsarin azumi na sunna ko me za ka yi cikin ibada ka tabbatar kai koyi da manzon Allah wallahi tallahi Allah baya karbar aiki na ibada sai ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ne manzon Allah ce man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun wanda duk ya kuskura ya farar ya kago wani abu cikin wannan al'amari namu na addini irin abin da da babu ciki shi ya kawo yanzu to ba za a taba karfa masa ba za a mayar masa da kayan sa وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمسة عشرة رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان أنكر حديثي دقى أبو Zarrin الله شكال kare da يتي gare shi yace manzon Allah ya umarce mu mu guda mu rinka yin azumi cikin kowane wata kwana uku wannan kwanaki ukun ga sunan salata ashara yini na sha uku ga wata wa arba'a ashara da yini sha hudu ga wata wa khamsa ashara da yini na sha biyar ga wata wannan hadisi na Abu Dharr malai rawahu an-Nasa'i wa Tirmidhi wa sahahu ibn Hibban daga kasa kuma ya buga nan ba cewa kharajahu Ahmad wa an-Nasa'i wa ibn Hibban min hadisi Abi Hurairah wa ashabi sunani min hadisi Qatadah ibn Milhan Wa wa والنسائي واصحاب السنن من حديث جرير وصحاب ابن خزيمه min ابن مسعود واخر مسلم ان da كان رسول aisha kana الله عليه ya يصوم ثلاثه ايام من كل شهر amma يتي muslim ya ruwaito kuma daban wanda ba wannan ba daga aisha tace annabi ya kasance yana azuntar kwanaki guda uku cikin kowane wata ma yubali fi ayi shahri sama baya damuwa a wani bangare ne ya azanci wannan kwanaki uku duk inda suka zo kawai zai yi su wannan riwayar muslim kenan a riwayar abu zar kuma ya fayyace cewa nawa sha uku da sha hudu da sha biyar to ita wannan riwaya ta Abu Zar wanda yake cewa amara na Rasulullahi annabi ya umarce mu na yi iyakacin bincike na ban ga malamin hadisin da ya rawaito ta da wannan lafazin ba ba ta ne babu ba amma iyakacin bincike na ban same ta ba riwayar da na samu lokacin da na bincika lafazin da annabi ke cewa ya aba zarrin idza sumta min ash-shahri fasum salasa ashara wa arba'a ashara wa khamsa ashara yace ya kai Abu Zar in za ka yi azumi cikin wata ka azinci kwanaki sha uku da sha hudu da sha biyar ga wata ranan sha uku da ranan sha hudu ranan sha biyar kwana nawa kenan kwana uku to wannan riwayar ingantacciya ce idan ka duba cikin sahihul jami'u sagir jerin hadisi na 7817 wannan hadisin ya zo kuma hadisi ne sahihi sai dai kana da dama ka ce a'a to ai abin da wannan yake tabbatarwa shine wancan ke tabbatarwa sai ya ce a'a akwai bambanci wannan lafazin sa yace ya abazarrin idza sumta min ash shahr bi ma'ana idza aradta as siyam min ash-shahr ya kai Abu Zar in dai har ka so kai azumi cikin wata to ga kwanakin da zaka azunta shine yinin 13 da yinin 14 da yinin 15 annan ku Abu Zar cewa na annabi ya umarce mu yin annabi ya umarni ya zama mai wajibi kaga bambanci kenan can gurin ku annabi ta in za ka yi ya nuna mai kenan mustahabi wanda hukuncin wannan azumin shine mustahabi ina fatan ku gane bambancin lafazan guda biyu saboda haka lalle lafazin na din nan shi ya bani wahala ne ta bincike in ga inda aka ce na din dan in ya tabbata ba mu samu karina ba dole ya zama wajibi kenan to amma sai na bincika cikin haka cin bincike na ban samu ya inganta ba da wannan lafazi na amara na sai dai na gashi annabi ya ce ya abazar kaza kaza kaza Allahu alam imam bukhari kuwa bai kawo shi cikin sahih bukhari ba sai dai ishara yi yayi babi dangane da azantar ayyamul bidi ayyamul bidi sune kwanakin da wata ke haske sune da 13 da 14 da 15 kawai sai ya kawo su a haka dan saboda shi wannan hadisi duk da ya inganta amma bai kai sharadin imam bukhari ba shi ko ko hadisi ya inganta in bai kai sharɗin sa ba lalle ne kawai cikin sai yin littafin sa ba sai dai yayi ishara cewa lalle akwai wani abu anan kun gane ku wa nabi hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idni muttafaqun alaihi واللفظ للبخاري زاد Abu Dawud gaira رمضان wannan hadisi daga abu hurairah yake Allah shi kare da gare shi yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu lil mar'ati baya halatta ga mace an ta suma ta ce za ta yi azumi wa zawjuha shahidun alhali mijinta na nan yana gida ba tafiya yayi ba yana gari illa bi iznihi sai fa da izinin in dai azumin nafila za ta yi ba hali ta yi sai ta nemi izini mai gida gobe zan tashi da azumi ganin da masa ne ce tashi da azumi ganin da masa ne ce a ba za ki ba idan ya hana ta ko ta yi kuma ta saba Allah ba ke ta ta yi sabo ke in ta saba mijinta wannan hadisi muttafaqun alai imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wal lafzu lil bukhari amma lafazin da ke cikin nan na imam al-bukhari ne zada abu daud imam abu daud ya yi dade cikin hadisin yace gairar ramadan sai fa in ramadana ne dan haka dai abinda hadisin ke nunawa azumi na tilas to ba mace sai ta nemi izinin miji ba ko ya izini ko bai yi ba zati ta kamar ramadan kamar kaffara. an gane ko sai dai kaffara idan tana da adadin kwanaki zai iya cewa a'a ki bari karki a wannan wakon sai mako mai zuwa ko sai a wata mai zuwa ki fara yana da damar ya ce wannan to amma ya ce ya hana gaba ɗaya bai isa ba tunda ka fara tilan zai tafiya ba shi ne tsakaninsa da ubangiji kamar ba kan ce dole ne tafiya tsakaninsa da ubangiji miji ba zai hana gaba ɗaya ba amma yana dama ce to gobe zaki kaza ki bari sai jibi sai ki amma ya ce ya hana gaba ɗaya ba zai ba amma azumin fila dama ba ta da daman da za ta fara dole sai ta nemi izinin mijinta idan ya yi izini ta yi in bai yi izini ba ta hakura to sai malamai suka yi sabani cewa idan ta riga ta ɗauka ba tare da izinin saufa ya ce ta karya kuma ta ki karya ta ce sai na kai kayana kuma ta kai ɗin ta sha ruwa azumin ya yi ko bai ba <laughs> <laughs> an ce la ya hillu bai ba to wata ka'ida kenan eh. ya ai ba wani abu ba wani abu ta yi cikin azumin ba wanda yake na sako asalin daukar azumin shine magana eh, eh. ɗaukar azumin su dama yanzu ba hana misali shi ta ɗauki azumin da gari aka eh. hmm. yanzu mutum na nan kuma ta ɗauka haka ta karya ta karya ta wani dalili yayi a ta yadda kuka yi maganganun nan guda biyu haka malamai suka yi maganganu guda biyu waɗansu suna ganin azumi bai ba hujjar su suka ce gaba ɗaya ba a bata izini bane ba dama an bada izini a hannun miji kuma ya kwace kaga ba kamar idan ta yi maka wani ba ta ba waɗansu kuma suka ce a'a rashin izini wannan sabo ne a karan kansa amma azumin da ta yi da niyyar neman lada Allah ya yi tana da lada a azuminta tana da sabo na ta saba mijinta sai a gwada ranar tashin kiyama ga ne zai kone ta ba da labari a kan wuri ta kuma wato suna ganin akwai infikakul jiha kamar yin sallah ne fil ardul maksuba mutum ne ya fashin kasa ko floti ya kwace yayi sallah a ciki sallar ta yi ko wata ba kasar kwace ta yi flotin kwace ne gida ne ya kwace ko floti ya kwace yayi sallah a ciki shi ne waɗanda suka ce ta yi sallar suka kalla sharɗan da sallah ke bukata duk ya cika su ba ɗaya da ya karya waɗanda suka ce ba su ba suka ce lokacin da yake sallah ɗin nan cikin ruku'i da sujuda da zaman tahiya ya mamaye wani wuri wanda ba mallakarsa ba mamayar wannan wurin da tsawon mintunan da ya menene fashi ne kwace ne zalunci inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa wannan zaka za su kalla hmm? wadan sai suka ce bata yi ba amma dai zance mafi inganci da wannan da wancan duk sallar ta yi akwai dai sallah ta yi akwai sako wancan ma azumin ta yayi amma akwai sako sai ta nemi miji ya yafe mata na'am da in za ta dauki azumin sai ta tambaye shi izini shi yana da dama ce gobe ki tashi da azumi ba da wannan damar don me zai tilasta mata amma shi sa aka kalla lokacin da aka ce kar ta dauka sai da izinin sa saboda matarsa ce zai zo da ranar kila yana da sha'awar za ta ce a'a ba yadda za ta yi dole a kare azumi a wannan lokacin ko ba sai an yi ramuwa ba idan ya kare mata azumi bai wani saba Allah ba ita ce ta yi ganganci da bata nemi izini ba tun farko na'am eh shi idan baya gari wannan dama an ce wa zauju ha shahid shi kenan sai a karya ta dauka baya nan sai ya dawo to sai a karya shi eh wanne eh, eh to amma ya dawo yanzu yanzu lokacin nan ba a wajibta masa neman izini ba amma tun da ya dawo kila yayi kwanaki baya nan yana da sha'awarta ita kuma gashi da azumi a bakinta ba sai a karya ba wato ku ruka kallon yadda shari'a take kaga ana nuna kariya ga shi hakkin miji din sosai da sosai saboda miji na da girman haƙƙi akan matarsa miji da girman haƙƙi mutuka akan matarsa shi yasa manzo Allah ke cewa da zan ce wani yawa wani sujada da mace ce zan ce ta yawa miji sujada saboda girman haƙƙi da yake da shi akan ta gane ko to amma idan dai mutum ya dawo daga tafiya shi ma musamman an riga an yi tsakiyar rana azhar tayi la'asar tayi ya hakuri yayi ta'awuni alal birri wa taqwa wa ta'awunu ya ƙyale ta samu ladan shi ma <laughs> zai da shi dai kam wa alaikum ka manta wa na bi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naha an siyami yawmaini yawm al-fitr wa yawm an-nahr muttafaqun alaihi wannan hadisi an karbo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hanin azumi a raneku biyu yawmil fitri ranar idi na karamar sallah wa yaumin nahri ranar idi ko na babbar sallah waɗannan an hana mutum ya azince su naha annabi ya hana an gane ku muttabaqun alai wani hadisi imamu bukhari da imamu muslim suka rawaito kar ku manta kuma a can bayan mun karanta cewa ita ranar idi din nan fa ita ce ranar da mafiya yawan musulmai suka dauka a matsayin idi ba wai in an samu sabani sai ka kalla wace rana ce kake tsammanin wanda suka sallah ciki sun fi to wannan ranar har ga Allah ita ce ranar idi a wajen Allah ba ranar da yan tsiraru suka fantare suka kiyarda ba suka hau kujerar naki ba kun gane da kyau wa an shaybat ta'ala huzali radiyallahu ta'ala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيام التشريك أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل rawahu muslim an karbo hadisi daga nushaiba al Allah shi kare yadda a gare shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce. ayyamut tashrik kwanakin da ake kiran su ranakun at-tashrik su waɗannan ranaku ayyamu aklin kwanaki ne na ci wa shurbin da sha wa zikrillahi azza wajal da ambatan Allah me yake nufi da wannan ba kwanaki ne na yin azumi ba kenan abin nufi makruhi ne mutum ya azince su kenan tun da ya ce babu saumi tatawwi wa ma nuhiya anhu wato abin da ibnu hadar ke nufi da wannan hadisi tun da annabi ya ce kwanaki ne na ci da sha mafhumin zance zai zanto kenan ashe ba kwanaki ne na azumi ba to waɗanne ne ayyamut tashrik malam ya sa lamba da kasa hiya salasatu ayyamin sune kwanaki uku ba da yaumin nahari bayan ranar layya ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga wata suna ake kira ayyamu tashrik wa summiyat zalika an ambace su da wannan suna ayyamu tashrik saboda me li tashriki al adahi ay tajfifuha fi shams saboda ranai ku ne da alhazai a da suke shanya naman layya idan sun yanka dabbobi da yawa da tabi'atul hal ba lalle ne su iya cinye naman a rannan ba ko ba su da freezer irin yanzu da zaka ajiye nama ba su da freezer da su ajiye nama ya suke yi sai su yayyanka shi fale fale da shi da ake kilishi sai shi shanya shi a ranar sai ya bushe to sai kwanaki ranar duk ka dama ka dan falgata ka dan sa ruwan zafi ka ba ka ci kayan ka yayi watanni laraba suna cin kayan su shine bayan an busar da shi ake kiransa alqadid an gane ko naman da aka busar da shi kenan wani suna fasa shi da kilishi amma a gaskiya wancan busasshen nama ne kawai ana sarrafa shi lokacin da ake bukata kilishi kuwa banda banda naman akwai dai wani abu a ciki akwai sinadari da ake hadawa kuma sauransu kun gane to da haka ake kiran wannan kwanaki ayyamu tashrik wato kwanakin shanya nama shine kawai abin da ake nufi wannan kwanaki kuma su ne sha ɗaya sha biyu sha uku kamar yadda muka faɗa sannan su ne ake kiran su al-ayyamul ma'dudat da Allah ce wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa wa taqullaha wa'lamu annakum ilayhi tusharun wato kwanakin da alhazai amina ake son su yawaita zikirin Allah shi yasa can Allah ya ambaci zikiri din bai ambaci ci da sha ba ya ce dai wa zikrullaha fi ayyamin ma'dudat ko ambaci Allah cikin kwanaki ke da digaggu ababan kidayawa kaga guda uku kenan sha ɗaya sha biyu sha uku faman ta'ajjala fi yawmaini wanda ya gaggawa bai zauna amina ba sai kwana biyu kawai bayan ranar layya bayan ranar idi biyu kawai yayi sai ya dawo gida fala yasma alaihi babu laifi kansa wa man ta'akhkhara wanda ya jinkiri ya kai har ranar sha uku ga wata fala isma alaihi shi ma babu laifi gare shi amma sai aka ce liman ittaqa wannan fala isma alaihin da na farkon da na karshen ba kawai haka za a tafi araha ba sai ga wanda ya takawa cikin aikin hajjinsa wanda bai takawa ba kuwa to ba za a ce fala isma alaihi ba kaga alhazanmu ko suna daukan wannan kwanaki kwanakin zikiri fa amma wallahi kwanakin da mutanen mu suke dauka ranar baje koli kenan daga ranar da aka ce an kwana a muzdalifa yau sallah an zo an yi jifa an je makka an yi tawaful ifada to akwai alhazai waɗanda suke yin sabon tufafin da dama a rannan za a nuna maza da mata idan kana bin khaima na je da mata kawai ka ce ba hijabi a tsakani mata sun ci ado an sa lace na fitar hankali an samu atamfa ta garari an shafa hoda an shafa jambaki ana tafiya ana cin cingan ana zazzara ido ba tsoron Allah ba jin kunyar Allah ba jin kunyar ma'aikin Allah ba a jin ma an saba Allah maza kuma haka an yi ado an karya hula ne an sa tabarau ne an yi menene an fesa turare ana yanga wallahi haka za ga mutanen mu rashin kirki da alhazanmu suke a wannan wurare yana da yawa mutuka kwarai da gaske ko musamman idan kana so ka ga rashin arziki rashin kyautawa ka je kaima ta mutanen Kano ko ta mutanen Lagos ka ga maganar rashin kyautawa a duniya karshen rashin kyautawa ya kare a nan gurin in dai alhazan Najeriya ne kwanaki ne Allah ya ce wazkurullah fi ayyamin ma'dudat a sauran kaimomi na jihohi da ana yi amma bai kai waɗannan guda biyu ba ga dukkan wanda yake bincike ai ba su dai wajen shekara takwas zuwa wani abu haka muna aikin haji tare da alhazai muna ganin duk abin da suke to da haka ya kamata a tsoraci Allah duk wanda ya je wannan wuri ya je ne fa dan ya kankare sa. ina kuma ka je ka saba Allah a daidai wannan hurumin shi fa wannan wuri da yake cikin Mina da Makka har da Muzdalifa mina gaba ɗayanta muzdalifa gaba ɗayanta har ka je arfa daidai da masallacin nan na arfa rabin sa duk ina cikin wurin da ake kira al-hurum da Allah ce wa yazda Allah bai abin haraman aminan kenan haram kenan wato hurumi wuri mai alfarma wanda shatawar wannan wurin ya sha bamban da sauran wurare a duniya ciyawa da ke wajen ba a yadda ka ketare mata iyaka ba tsuntsu da zai zo ya sauka kusa da kai ba a yadda ka farauce shi ba da haka Allah ce ya ladzina amanu la Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu man yakhafuhu bil ghaib faman itada ba'da zalika falahu azabun alim ya waɗanda suka yi imani za a jarrabe ku da gara kayan farauta idan kun zo harabi daidai da masallacin maka kana tsaye sai ga kurciya ta zo kamar ta dira kanka ka tsinci dawa ta tsinci masara dan an haramta ma ka farauce ta ba ta jin tsoron ka jarraba ce ta ubangiji dan Allah ya ga zaka ji tsoron sa ko ba zaka ji tsoron sa ba abin da ka mika hannu ka kama in ka jefa mashi ma mashin ba zai kuskure ba za ka samu tun daga sunan da yawa fal amma an jarrabe ka an haramta maka to daidai da waɗannan ababen an hana ka kai a ciki ka san a ko ina kake a duniya idan kai nufin aikata barna daga baya ka fasa baka da zunubi to amma ban da makka wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin nuzukuhu min azabil ko ka fasa sai an kama ka azaba niyyar da kai ta zuci sai an dandana maka azaba in dai kai ilhadi a wajen ilhadi kuma shine saban Allah sawa'un Allah nan da bid'a kai saban Allah ne da sako da kaba'ira da menene isa manzo Allah ke cewa a Allah ke cewa kai alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihin alhajj fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj ai waɗannan da arrafasu da alfusuku da aljidal duk mamnu'un ne fi baqiyatul ayyam amma walimadha fil hajj bizat dan me a kwanakin haikin hajji aka sake kausa sa harshe dan a nuna girman wajen dan haka duk wanda ya je aikin hajji ya ga irin abin da mutanen mu suke ko da alal akalli ba za su daina ba kai dai ka ce ku daina ba kyau haramun ne ba kyau saboda barna idan kaga tana faruwa matakai uku ne kawai Allah ce ka dauki ɗaya daga ciki ba ka da hanzarin da za ka ce na kasa duka uku man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi fa zalika adhafu al-iman duk wanda ya kafarna ya hana da hannu muna tafiya wata rana malam Abdulhab a bakin masallacin Makka na bakin ɗakin Ka'aba za a shiga masallacin ka sai ga wani ba misri kawai yana tafiya da taba a hannu malam abdullahi ya kama ke murda hannun ya take tabar ya masa hausa ko bai masa larabci ba aiki kenan hausa ya masa yace ba kyau shan taba ba mutum ya rasa mai zai yi bai zo me aka ce ka ta murda hannunsa hal yughayyiru bi yadihi fa illam yastati ba bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi in abun fa a zuci shine matakin karshe na imani wanda daga shi sai zero inda zaka ga ana barnar zuciyarka bata ki ba karshe baka da imani kenan fa kiri na karshe shine matakin karshe na imani wato ka ki abin a zuci kaga abin ka yi tsaki ka ga sai da zaka kana amma idan ka gani baka dawo mutun da kai baka yi jifa ya ketare kan kai fada kan kowa to wannan mutum fa ba ma komai na imani tare da shi Allah ya tsare mu waɗannan kwanaki haka Allah ya faɗa wa zikrullah amma manzo Allah sai kara bayani bayan ya ce ayi zikiri kuma sai ya ce a ci a sha cewa a ci a sha ya nuna ba azumin nafila kenan a wajen wannan hadisi musulmi ya rawaito akwai wani hadisin daban wanda ibnu hajar bai kawo shi ba wannan hadisin kaga karshe fikihun da ke cikin zaka fahimci ba a azumi amma ba lassantawa ya cewa kar ai ba amma tunda annabi ya ce kwanaki ne na ci da sha yanzu na ba a me ba azumi amma akwai wata riwaya din daban wanda Imam Ahmad da Imam Nasa'i suka rawaito abinda annabi ya ce la tasumu hadhihi al-ayyama ayyamat tashrik kar ku azunci wannan kwanaki su ne ayyamu tashrik kar ku azunce su ya zuna me kenan hani kaga kenan an hana mutum ga wanda yake aikin haji kenan an hana shi ce zai azunci waɗannan kwanaki da ake kira ayyamu tashrik dan kwanaki ne na ci da sha da ambatan Allah waɗansu ma suna ganin har wanda yake zaman gida a ah, lokacin naman laye bai kare ba ana taba ana binci kadan kadan ayi zikiri a ci ayi zikiri a ci haka har kwanakin su kare kuma naman ya kare to saboda haka ka ga kenan wannan kwanaki haka suke to amma menene matsayin wanda ya azumi a ciki shine maganganu guda uku na malamai akwai wanda suka ce kowane irin azumi kai kawalan wahidan bai halatta ba na ɗaya kenan na biyu akwai wanda suka ce a'a wannan hani da annabi yayi hani dai na karhanci inda zaka yi azumin yayi kowane azumin ka dama ka yi wannan zance na biyu ko wanda suka tsaya tsakiya suka ce kowane azumi bai halatta ba sai fa in azumin nawa kenan wani mutum a duniya ko min gwara zai gane da goma ke nufi amma tare da haka sai Allah ya karfafa zance ce tilka asharatun kamila zalika liman lam yakun ahluhu abdul masjid haram wa taqullaha wa alamu anna Allah shadidul iqab to kage kenan wanda yayi aikin hajjin tamattu ba ya da hadaya to ya halatta ya azumi ukun nan cikin wannan kwanaki da ake kira ayyamu tasriki babu laifi haka mutumin da kirani yayi shi ma kuma bai zo da hadayarsa ba ko ya taho da dabbar ta mutu a hanya kafin ya zo ya yanka ta shi ma ya halatta ya azumci kwanakin da zai azumta a cikin wannan an gane ko amma banda waɗannan to babu wanda zai yi sai kuma mai azumi na kafara wanda yake yi shi a jere dama wanda ba zai fasa ba sai ya kare shi ma ya halatta yi cikin waɗannan kwanaki babu laifi wato dai da mai hadaya da mai dukkan azumi na dole wanda yan an fara shi ba a yankewa sai an kare kuma a jere to wannan ya halatta su yi amma ban da su makaruhi ne wani ya ce zai azumci waɗannan kwanaki dan manzan Allah ce kwanaki ne na ci da sha da zikiri me kake so ka ce na'am haka waɗansu suka ce sun yi izini idan ya dace da bakance don bakance ma wajibi ne يا وجب وأنا أبي هريرة رضي الله عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدية أنت هو حديثي لك عائشة عبد الله بن عمر الله سكاري داد رسول ya ce anhum tare da cewa su biyu ya ambata saboda abdullahi dan umar ya hada shi da babansa kenan da abdullahi dan da umar ibn khattab kaga an hada da aisha sun zama uku kenan kala da abdullahi dan umar da aisha sun ce lam yurakhis ko lam yurakhas fi ayyamit tashriqi ba a yi rangwame ba mutum ya ce zai azinci waɗansu kwanaki cikin ayyamit tashriqi dan nan an yi samna a ce za a azince su illa liman lam yajid al hadiya sai ga wanda bai samu hadiya ba muna ƙara jaddadawa ga wanda bai samu hadaya ba saboda alhazan mutuna suna da wata dabara sai mutum ya je ya matu'i ya san akwai hadaya a kansa kuma yana da kuɗin da zai sai rago ya yanka ko dabba da zai hadaya amma sai ya makale kuɗinsa sai ya azumi uku a ce ya dawo gida ya bakwai kuɗinsa kuma da ya makale su ya je ya sayo bidiyo ya sayo lesi ga matarsa ya sayo atamfa ya sayo wani da duk kayan ado to wannan duk wanda ya yi ma bai yi ba dan Allah ta yi faman lam ya jid sai in bai samu ba yanzu ko shi ya samu ne kuma samu ba ya samu inda a ce wannan kudin da ke wurin sa karshen guzurin sa kenan in ya sai ragon da zai hada ya guzuri zai yanke masa yayi ba to anan kaga bai samu ba dan ba za a tilasta shi ba ya sarayar da rayuwarsa ya sa rayuwarsa cikin hadari kai da mutunci ba zai masa wannan ba amma abin da zai sayo na kayan ado ga kansa ko ga matarsa wannan lafira ne ya zo gidan ba zai saya ba saboda haka dole ya sai rago a can birnin ya yanka ya hadaya dan kar mutum ya matsi kudin sa ya ce ai bai samu ba ba zabi ne ba mataki ne in kana da abin da zaka yanka dole yanka zaka yi sai in ka rasa sun matantakal ba da zalika ila siyam ina fata an fahimci wannan da kyau wa alaikum salam Eh. Eh. kai aiki da ganin da ganin kasar ku ya halatta yi. a kirgin yan saudiya sun zai a hafa a kirgin kasar ku kuma sai gobe ne za a yi ai na san ka san wannan fatawar ya za idan mutum ya san fatawa ya tambaya sai ka ba shi bangaren da ya fi zafi وعن وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا تخصوا ليله الجمعه بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعه بصيام من بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم رواه مسلم an karbo hadisi daga abu hurairah Allah ya kare da gare shi abu hurairah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce la taqussu lailatal jumu'ati bi qiyamin min bainal layali kada ku ce za ku keɓance daren juma'a da yin qiyamul layli sabanin sauran darare in dama kullum kana qiyamul layli ko wata rana kai wata rana ba kai ba sai dace da ranar juma'a wannan babu laifi amma duk kwanakin kai baka yin qiyamul layli sai juma'a daren juma'a shine zaka yi qiyamul layli wannan ya saba sunnar manzon Allah kun gane da kyau wala taqussu yawmal jumu'ati bi siyamin min bainal ayyam kar ku keɓanci ranar juma'a da yin azumi a tsakanin ranaku dukkan kowane ranaiku ka yin azumin nafila sai in juma'a ta zo ka ce za ka yi shi kadai to wannan ma ya saba koyarwar manzo Allah sallallahu sai ce illa an yakuna fi sawmin yasumu ahadukum sai fa dama mutum ya saba da wani azumi da yake yi misali ka saba kowane wata zaka azanci sha uku sha hudu sha biyar ya dace da ranar juma'a kaga dama za ka yi ko mukaddara ka yi bakanci cewa nan da kwana takwas masu zuwa zan azurci azumi na yi alkawali tsakanina da ubangiji sai ya dace cikon na takwas din da ya zama ranar juma'a an gane ku? ko ka saba duk karshen wata kana yin azumi saboda ko a hadisin da yake nuna falalan yin azumi a karshen wata kwana ɗayan karshe ko biyan karshe na wata ko uku karshe to sai ya dace ranar da kake son kai wannan azumi ya dace da ranar juma'a ranar karshen wata kenan to wannan duk ya halatta shine sai in ya kasance cikin azumin da ɗayan ku ya saba yin salama wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya rawaito wa anhu aidan radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم haka kuma an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la yasumanna ahadukum yawmal jumu'ati illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'da yace ɗayan ku kada yace zai yi azumi ranar juma'a sai fa in zai azanci yinin da yake kafin juma'a din ko yinin da yake bayanta sai fa in zai azanci yinin da yake kafin juma'a kamar kayan alhamis to ya halatta kada da juma'a au yawan ba da hukun yinin da zai biyo bayanta wani hadisi muttafaqun alaihi da wannan hadisin da wanda ya wuce da duk abin da suke nuna wa makruhi ne an hana mutum ya ce zai keɓanci juma'a da azumin nafila wa anhu aidan haka kuma an karbo daga Abu Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan tasafa sha'banu fala tasumu idan tasafa sha'banu fala tasumu yace idan sha'ban ya riga ya raba tsakiya to kada ma ku ci za ku yi azumi idan sha'ban ya raba tsakiya kada ku ce za ku yi azumi wannan hadisi wawul khamsa malaman hadisi biyar sun ruwaito ashabu sunan guda hudu da imamu ahmad bin hanbal kenan wastankarahu ahmad imamu ahmad yace hadisi ne munkar menene hadisi munkar wal munkaru alladhi rawa ghayru thiqa mukhalifan fi nukhbatin qad haddaka kamar yadda imamu suti ya faɗa cikin alfiyatul mustalah wannan wato ba manzur da koniya wake wato kenan hadisi ne munkar a wajen Imam Ahmad yayi lamba daga kasa yace li annahu min riwayat al-Ala ibn rahman. dan yana cikin riwayan al-Ala ibn Walakin walakinahu min rijal Muslim malam mai taliki yace amma fa yana cikin wanda Muslim ya rawaito hadisin su wa qala al-musannif fi taqrib ibn Hajar ya faɗa cikin littafin taqrib at-tazib yace saduqun shi wannan al-Ala ibn rahman wanda shi Imam Ahmad ya zo ifantar da hadisin saboda shi mutum ne wanda yake saduq mutumin da yake saduk kuma hadisin sa aqallu ma yuqalu fihi hadisun hasanun an gane ko wa sahahu ibn hibban wa ghayruhu ibn hibban ya inganta shi da wannan sa al hakika wannan hadisi ne sahihi saboda haka dawar da imamu ahmad yayi malami ba su sallama masa ba sun bincika sun binciko sun gane cewa abin da ya kafa hujja da shi dan wannan hadisin baya da dalili mai kwari akai dan haka hadisi ne sahihi hadisi na da Sheikh Nasir Galbani ma ya inganta shi cikin Sahih al-Jami' al-Saghir kakashin hadisi na 397 dan saboda haka dai hadisi ne sahi. kun gane wannan hadisi na cewa idan tafafa shabanu fala somo in shaban ya raba tsakiya kar ku ce za ku yi azumi menene fikin wannan hadisi mun ko karanta zo Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce annabi baya yawaita azumin nafala cikin wani wata sama da mai sama da watan sha'ban har zama da muke cewa hikimar shine saboda ya fara yawa kansa horo na musamman dangane da ramadan idan ramadan ya zo ba zai masa wahala ba wanda ko duk bayan azumin nafila kwatsam ramadan ya kama to yinin farko sai ya ji jiki sosai yasa galibi tunda ba azumin nafila muke da yawa ba ranar farko ta ramadan kam kana da wahala matuƙa kwarai da gaske amma in ka saba kana shi ne sai wani adi dan haka annabi na baiwa kansa wata riyada nafsiya kenan wani horo yake baiwa kansa yake baiwa zuciyarsa ya saba da azumi dan waɗansu suka ce a'a saboda mutane da galibin mutane ke shagaltuwa ba sa ibada a ciki da yawa kowa ya daura marasa yana jira ramadan ya kama ne to sai annabi kuma duk lokacin gafara shi kuma sai ya nace da ibada a ciki sallallahu alaihi wa sallam to a takaice dai mun karanta a hadisan baya Aisha ta ce annabi na yawaita azumin nafila cikin watan Shaban sama da kowane wata irin watan da baya yawaitawa cikin wani kun gane ku. to gashi anan da kansa kuma ya ce idan Shaban ya raba tsakiya kada ku azunce shi to sai malamai suka rabu wajen fayyace wannan ma'ana wadansu suka ce wannan magana manzan Allah ya fuskantar da ita ne ga waɗanda tun da shaba ne kama ba su fara yin azumi ba sai da ya tsakiya to annabi ce kar ku yi amma in ka fara daga farko to kai wannan hadisin bai shafe ka ba saboda hujjar annabi ya azumci wani mafiya yawan kaso a cikin sa in ka fara tun daga farko baka zo tsakiya ba ka fara annabi bai hana ka ba wannan koda ka huce tsakiya kana yi ba hana ba amma an ce ya riga ya raba tsakiya kar ku yi azumi ma'ana kenan kar ku ce za ku fara inda daga tsakiya ne zuwa karshe haka waɗansu malaman suka fassara hadisin waɗansu kuma suka ce hannun nan abin da yake nuna wa karhanci duk da ana son yawaita azumin nafila a ciki amma ba a son idan ya wuce tsakiya ka yi dan kar ka je ka zartar da shi da ramadan wanda wannan kuma wanda zai iya zama wani laifin daban idan ka zartar da shi da ramadan haɗu da juna musamman in ka azunci ranar da take yau mai shak kamar yadda muka yi bayanin ta tun baya kun fahimta da kyau wannan hadisi ne sahihi ne kuma wannan kaɗan daga cikin sa kenan wa alis samma binti busr ibn hajar ya kawo nan dan ya nuna mana cewa a ce azumi idan rabanan ya idan sha'ban ya raba tsakiya makruhi ne ko an hana dai Allah kalli wa an sama wa an sama binti busr radiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها أنكر حديث دقاء السماء binti busur Allah shi kare da a gare ta tace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce la sunu yawm sabti kar ku yadda ku yi azumi ranar asabar kada ku yi azumi ranar asabar illa fi mafturida alaikum sai fa abinda aka wajabta muku wato azumin nafila ba a yin sa ranar asabar na wajibi ba za ka iya yi ramadan a'a na kafara ne a jere a'a ba je kai zaka azunci kwana bakwai kirdikar bakwai din hadda ta shafi asabar a ciki duk wannan ya zama mai kenan na wajibi ka iya yi amma na nafila kace zaka yi annabi ce kai kada ku yi azumi yawma sabti a ranar asabar illa fi mafturida alaikum sai dai cikin abin da aka tilasta muku ya zama wajibi cewa sai kun yi fa in lam yajid ahadukum illa liha'a inabin inda a ce ɗayan ku ya ɗauki azumi ranar asabar Ga shi kuma ya ji wani wani sakon an ce kar yayi ya bincika ya bincika abin da zai ce kar azumi bai samu komai ba illa liha a inabin sai kwamsu ko bawai inabi da bawai inabi abu na karshe kenan zai ne wa? au da shajaratin ko ya samu sandar bishiya fali yamduha ya tauna da ya tabbatar ya kare azumi ya tauna ta da baka ya tabbatar ya kare azumi wato wannan ko da mutum ya fara da shi idan ya wannan hadisin ya zama ya zama tilar ya kare azuminsa sa ko babu ramuwa a kansa matukar ba na farilla bane ba to wannan hadisi akwai tece ku ce mai yawan gaske a kansa rawabul khamsa malama hadisi biyar sun ruwaito wa rijaluhu thiqatun amma abu ta ruwayan sa thiqat ne illa annahu muttarib ne ce amma hadisi ne muttarib inji shi ibnu hadar kenan yi lamba a kasa ce li annahu rawahu abdullahi bin masr an ukhtihi sama wa qila anhu ana bihi basar wa qila an sama an aisha wannan shi shine iftirabin da aka samu iftirabi a ruwaito hadisi ta hanyoyi daban-daban kuma ɗaya bata fi ɗaya karfi ba kuma hanyoyin kishiyoyin juna ta yadda ba za a yi kace ruwaya ɗaya ce to sai ka ɗauka gaba ɗaya kuskure ne aka yi ba a haddace hadisin daidai ba inda wani ya wani harda to sai a karɓi ruwayan mahardaci a kyale ta wanda bai shi ba amma matakin harda su daya wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce hadisin daga sama wannan ya ce a ba daga sama bane ba ita ta ji daga babanta ne wani ba ce a daga ba daga babanta ba ita sama ta ji daga Aisha daga annabi ne annabi ce haga an sami iftirabi ke an gane ku ina zuwa ku yi hakuri mu karasa tukuna dai to shine sai wato muttaribin kenan wa kada an karahu malik imam malik kuma yace hadisi na munkar ya inkara ta kala abu dawud an malik ibn anas wa huwa kadhibun yace wannan hadisi fa na ƙarya ne wa qala abu dawud man huwa mansukhun abu dawud yace hadisi ne mansukh malik yace la'alla nasikhahu huwa hadisi ummi salma alladhi ba'dahu mai wa hadisin da ya tafi shi shine hadisin ummi salma wanda zai zo bayan sa ya zamu yi da mai da aure ya tafi shi ba sai ya zo mun ga ingantacce ne mata kuna kun gane wannan maganganu da duk malamai suka yi waɗansu sun inganta shi waɗansu sun ce muttar waɗansu yin karinsa ƙarshe dai bincike na ilimi ya tabbatar hadisi ne sahihi ka duba jami'ar jami'ul sagir ne jerin hadisi na dubu da da da ɗari uku hamsin takwas hadisi ne sahihi ta fuskar waya hadisi ya inganta sai kuma ta fuskar diraya mai hadisin ke nunawa kada ku yi azumin ranar asabar sai fa in ya zanto wanne wajibi wanda aka wajibta to inda zaka samu matsala shine ko na hadisin da yake cewa karka azumi ranar asabar sai dai in ka azumci ranar da take kafin sa ko ranar da take a'a wato karka azumi ranar juma'a sai dai in ka azumci ranar da take kafin sa da kuma ranar da take bayan sa wace rana ce ta biyo bayan juma'a asabar wajen suna kafa hujja da wannan hadisin na bukhari su ce ta fuskar waya ma ya fi wannan karfi mun yadda kowanne ya inganta amma wannan ya fi karfi don haka lallai wannan hani da annabi ya yi ana nufin ka azinci sabar din ne ita kadai bai halatta ba sai in farilla ne amma in nafila ne in ka azinci ranar da take kafinta da wadda take bayanta ko ita da wadda take kafinta ko ita da wadda take bayanta wannan babu laifi suka ce dan ya ce eh, in dai ka azinci za ka yi azintar ne bayan kenan wadan suka ce to ai su ba su yarda ba maganar bayanta da aka ce bayan juma'a ba lalle bane ba bayanta mubasharatan ta iya yiwuwa kun zo masallaci ko uku ga malam Dawud ga malam Hanafi ga malam Zakariya malam Zakariya ya fara zuwa sai malam Dawud ya zo na biyu malam Hanafi ya zo daga ƙarshe da wani ya shigo ba ruwan Malam Dawud so yake in ba shi labari wa ya riga zuwa tsakanin malam Zakariya da malam Hanafi so yake in ba shi ba ruwan da malam Dawud a ina ya zo shi dai wa ya zo bayan wani sai na ce ai malam hanafi ne ya zo bayan malam zakariya cikin wannan zancen da ne na yi karya ba yi karya ba dan ya zo bayansa ne amma shin shi ne ya zo bayansa ta dab ko kuma ta wani ya shiga tsakiyar su man dawud ya shiga tsakiyar su amma shi ne labarin ba ruwan shi da man dawud baya son ya san ma da ya tafi man dawud shi abin da yake so sani kawai da malam zakariya da malam hanafi waye ya zo bayan wani sai na ce ai malam hanafi ne ya zo bayan ya zo bayan man zakariya kaga alakanta zuwan su kawai ke da juna ba ruwana da waya tsakiyar su to sai suka ce da aka ce ba da hu laysa bi darura ya zanto asabar ya iya yawa lahadi ba da hu ne litinin ma ba da hu ne tunda dukkan ya biyo bayan menene asabar ta riga su zuwa <laughs> to anan zai wata lillahi asabar ta yi dogon baya kenan a juma'a kai ta yi dogon baya kenan ta yadda ba ba ta asabar ba haɗu da ita da sauransu wannan ra'ayi musamman shek nasir da albani ya tafi akan sa ya kuma za a cewa duk wanda ya dauki azumi ya karya annabi ya ce ko bawan inabi ka ci ha kuma cikin ɗalibansa akwai wani Ali Hassan bin Abdul Hamid a Jordan shi ma ya yi littafi guda kan wannan matsalar ya tara maganganun malamai a kai ƙarshe shi ma abin da ya rinjayar ba za a yi azumin ranar asabar ba sai in ya zanto na tilas matsala ce da suke bukatar bincike cikin guda akwai ɗalibai sai ku je ku yi ta bincika ku yi ta karantawa eh, sahihul jami'ar sabir ba na siyo didin ba bayan an tace shi azan shi jami'u yawwa yawwa shine hadisi na dubu bakwai da ɗari uku da hamsin da takwas dubu bakwai da ɗari uku da hamsin da takwas yawwa inda rigima take wanda suke cewa banda na sai na wajibi suka ce yanzu ya zamu idan arfa ta zo asaba ga annabi ya nuna falalan azumi ranar arfa ga gashi kuma ya hana ya azumi ranar asabar ko ashura ta dace da asabar kaga waɗansu malaman suka ce mu fa tun da dai ita arfa din nan sau ɗaya take mai tuwa a shekara idan mu zan zo nan ba mu da tabbacin zamu zo nan ba fa yadda za mu kyale ta sai mun yi ta ko ta dace da sabar ba malaman da suka tafi akan haka amma malaman sabbi da labari cewa man zara da shay'an lillah awadahu Allahu khairan ni haka ya faɗa umumi ne wannan wanda ya bar duka abu dan Allah Allah zai ba shi gurbinsa da wanda ya fi wannan wannan hadisi ne ya daga annabi shi ne cewa matsalin matsalan tana nan babu istihadi na nan ni yanzu a wannan ba zan yi tarjihi ba ni ba zan ce ga wanda ke kauta ba amma na faɗa muku inda za ku samu zantukan an gane ku kuma ku gane cewa dukkan wanda ya ce a yi da wanda ya ce kar a yi duk dai ijtihadi ne ba wanda ba a so ne ka gina abu kan san zuciya shi abu kawai mutumin da ba ya da ahaliya na ilimi ya ji maganganu guda biyu ce ni kaza na yadda da shi da me ka dogara to kaga wannan ya zama shine shirme amma duk mutumin da yake da haske na ilimi da zai kalli dalilan nan ya kalli dalilan nan a zuciyarsa ta karkata zuwa ga wannan ya fi karfi saboda dalilai kaza saboda dalilai kaza wannan shine ijtihadi in ya dace da daidai yana da lada biyu in ya kuskure yana da lada ɗaya ba hasara ciki amma a kawai wanda ba da ahaliya bai san meye hadisi bai san meye kaza bai san meye kaza ba da ya ji ra'ayi ya ce ni kaza nake so kaga shi wanda yake so yake magana ba wanda ya fi karfin dalili ba wani kuma so yake ji to idan ka ce guda biyu ne wani ya kaza to wanne ne wanda malikiya ta ce malikiya ta ce kaza to yana nan ba ruwansa ga wannan shi ma duk jaha ne bai gina abin ba kan dalili kenan na shari'a wa an ummi salama radiyallahu ta'ala anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Kana, كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه an karɓo hadisi daga ummu salma Allah shi kare ta a gare ta dace manzo Allah sallallahu ya kasance mafiya yawan lokuta a cikin ranaku yakan azumci ranar asabar da ranar lahadi a haɗar da juna kenan asabar da lahadi wa kana yaqulu har ma sai ya zanto yana cewa innahuma yawma idin waɗannan ranaku guda biyu ranaku ne na idi da mushirki daga mushrikai wa ana da mukhalifa ukhalifahum da haka nake so in saba musu in so suna gwamnati su ci siyasa mure to ni bari in yazubi dan in saba musu wannan hadisi imamu nasa'i ya rawaito ibnu kuzaima ya inganta shi wannan kuma shine lafazin sa na ibnu kuzaima din to wannan hadisi dangane da fuskar bincike duk iyakacin kokari na da zan iya yi in gano ya inganta ko bai inganta ba babu wani bayani da na samu game da wannan hasali ma ban sami shi da wannan lafazin ba lafazin da na samu wanda aka kalbo daga Aisha ba ummi Salma ba wanda Imam Tirmidhi ya rawaito abinda take cewa kana yasumu min ash-shahri al-akhar ath-thulatha wal الشهر wal khamis والأربعاء annabi ya kasance wani lokacin a wannan watan sai ya azinci lahadi da a asabar kai da ladi da litinin a wani watan daban kuma sai ya azunci talata da laraba da alhamis wato kaza haka yake tafiya da su a jere yana faruwa da asabar asabar ladi da litinin kamar a wannan watan ya azunci wannan a wani watan kuma sai ya azunci ne talata da laraba da alhamis to wannan da wannan lafazin da na karanto mana imamu turmizi ya rawaito shi kuma hadisi ne sahihi kuma hadisi ne sahihi to ya rage inda rigimar take can annabi ya ce kar ku yi azumi ranar asabar nan fa ya yi. to ga ka'ida idan annabi ce kar ku yi kaza muka ba hadisi kuma ya inganta kuma ga wani ran a aikace kuma shi ya yi wannan abin a aikace kuma shi ma hadisin ya inganta wanne ake rinjayaswa a kan ɗan'uwansa. uwansa idza ta'arada al-qawlu wal-fi'lu fal-qawlu muqaddamun ala al-fi'li إذا تعارض قوله وفعله صلى الله عليه وسلم فقوله مقدم عند العمل على فعله يا عند أكسى متن كرو دجونا سكان مغنى النبدا أيكنسا أي كنسا أي كنسا kuma ya ce kar ku yi wannan abin to kai mai bincike na ilimi za ka gabatar da magana ne akan saboda aikin ta iya khususiyarsa ne amma hani kuma wannan kana da tabbacin ya hana ka ya hana ka yazo yake kace ce zan kafa hujja tunda yayi bari ni ai sai ka tana kai ya hana ka idan annabi ya ko ba sai za ka shigo ke tsaya sai ka ce a ah, manzo Allah kai ba kana ciki ba sai na shigo za ka yi haka <laughs> ma وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه الله بيتوا ma fa'alahu fa'alu بيتوا ma nahakum anhu fantahu matukar ya hana ku sai ku haɗu da haka kaga da lakalli wannan ka'ida idan muka bita hadisin ya inganta muna da labari annabi ya ce karmi muna da labari shi yayi to me yasa yayi wannan khususiyar sa take ya zama khususiyar sa amma tun da ya hana mu dole mu tsaya karkashin hannun sa wannan shine ka'ida ta ilimi da malamai suka sa dan bambance makamantan waɗannan hadisai a kowace matsala ka same su yadda kamata ka tafiyar da su kenan wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naha an sawmi yawmi arafata bi arafa wannan hadisi an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kare ta gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin azumin ranar Arfa a filin Arfa ga alhalin da yake filin Arfa malai ce rawahul khamsatu malama hadisi biyar suka rawaito gairar tirmizi in banda tirmizi wa sahahahu ibn quzaima ibn quzaima ya inganta wannan hadisi ya ce hadisi ne ingantacce wal hakim haka al hakim wa tankarhu al-Uqayli al-Imam al-Uqayli yace hadisi ne munkar a kasa malam yasa lamba yace li anna fi isnadihi mahdiyan hajri ko hijri da afa ulul qaili a cikin sanadin sa akwai mahdi wani mutum da ake kiransa mahdi wanda al-imam al-qaili yace da'ifi ne wa qala la yutaba alayhi wa rawi anhu mukhtalifun fihi a takaice dai zance mafi inganci wannan hadisi da'ifi ne cewa annabi ya hana azumin ranar arfa ga wanda yake filin arfa hadisi ne da'ifi amma kar ku manta da hadisin ɗazun da na bamu hikayarsa sahabbai suna shi ya yana azumi ko baya yi sai suka yi mai sai aka aka da masa da abinci da ya suka fahimci bai ba to rashin yin sa kawai ya isa koyin ka nan gudu ko da wannan na hannun bai inganta ba rashin yin sa ya isa abin koyi da kada kana lakum rasulullahi wa wasu alaihi wasallam tunda baka samu ya ce ka yi ba to sai ka yi aiki a bisa ga rashin yin sa in gane ku wani an abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد متفق عليه ولمسلم من حديث ابي قتاده بلفظ لا صام ولا افطر wani حديث annabi ke cewa la sama man samal ba azumi ga wanda yake azumi na dindindin kullun yayi azumi to annabi ce babu azumi gare shi kun gane riwayar bukhari da muslim kina a riwayar muslim ma kuwa cewa la sama wala afṭara yace shi bai azumi ba kuma shi bai tsaya ya ci sa ba bai yi azumi ba tunda azumin da ya ba na sunna bane ba shi ko bai tsaya ya ci abinci ba ma'ana ne ya saba annabi sallallahu alaihi wasallam wato ku gane yin azumi kullum kullum kullum kullum wannan wa sunnar manzon Allah ne abinda annabi ya cewa Abdullahi bin Amr bin al-As da yake ina son azumin nafila yace yi guda uku kowane wata yace zan yi sama da haka yace to ka rinka yin duk bayan kwana kaza kai kaza zan yi haka har ya dawo da shi yace ka rika yi yau gobe ka huta ji muka yi gata ka huta sai ce zan yi sama da haka annabi ce babu azumi sama da haka ba azumi sama da haka ko da ita dai wannan shine karshen darasin mu na yau abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana wannan an kira sallah kuma sai mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyi tun da lokaci ya ja kuna cewa me hukuncin mai azumi da ya wanke bakinsa da man goge haƙori sa yana nan ba abin da ya shafe shi ko da abin yana da dantsano matukar dai kawai ya wanke bakin sa ne da shi bai haɗe ba wannan kuma yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani dangane da azumi ranar karamar sallah ko babbar sallah to ya kame baki da ake ranar babbar sallah ai wannan ba azumi sunansa ba kawai sunna ne karka abinci sai yan bayan ka dawo daga idi ranar babbar sallah ba ranar karamar sallah ba in san samu ne an fusa sai kayan ka dan barka ka yi kyona ba daga cikin gasar ka fara ci wannan mutahabi ne amma ba sunan sa azumi ba dan bayan tsakiyar azumin tsakiyar rana ko ko rabin rana ko wani abin nan inda azumi ne da sai an kai dare za a ci abinci sun ma cin musu mai ilal layl ana yin amfani da hadisi da'ifi ko ba a yi ba a yin amfani da hadisi da'ifi wannan shine zance mafi inganci cikin zantukan malamai akwai waɗanda suke kuskuren fahimta wajen aiki da hadisi da ifi kila ya gance imam ahmad bin hanbal ko abu hanifa ko waye ya ce a yi aiki da hadisi da ifi wannan bambancin yare ne tsakanin malaman hadisi na da da na yanzu malaman hadisin da a yaren su in sun ce hadisi da ifi suna nufin hadisin hasan shine wanda suke maganar a aiki da shi ba wai da ifi a wurin malamai na mutakhiruna ba to wanda daga baya kuma aka zo ana raba hadisi gida uku bayan da gida biyu ne kawai sahihi da'if a magana sahihi da'if kaga har hasan yana cikin da'if ne to da'ifin da suke nufi ana aiki da shi shine hadisin da yake hasan ke wanda a yanzu wannan da'ifin wato ba shi ake nufi da da'ifi ba da'ifi ne yanzu shine wanda bai cika sharaɗa na hadisi sahihi ba bai kuma cika sharaɗa na hadisi hasan ba to wannan ya zama da'ifi kenan babu yadda ya aiki da shi ko malaman da suka ci za a aiki da shi sun kawo shirar da uku zuwa hudu wanda ba za su tabbatu ba akwai su a nazariya a ilmance a theory akwai su amma idan ka zo practically ba za ka iya tabbatar da su ba to sai mu yi sallah haka kenan ko sauran tambayoyin gobe ma ci gaba da su insha Allah assalamu alaikum